يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان تذكروا دائما وابدا أن الله سبحانه وتعالى حملكم أمانات وطالبكم بأدائها قال عز وجل في محكم منزل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عباد الله إن من تلك الأمانات التي حملكم الله إياها رعاية الشباب أين مصير شبابنا بعد اليوم أين متجه شبابنا اليوم وما هي الوجعة التي يتوجهونها وإلى أين يحلون بعد اليوم بمعنى في غد الغد القريب لا الغد البعيد عباد الله لو تعمق كل واحد منا النظرة إلى حالة الشباب في هذه الآونة يجدها حالة يبكى لها يجدها حالة لا تبشر بالخير في المستقبل إنما تبشر كتبشير الله عز وجل الكافرين بالعذاب حيث قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما عباد الله ما تأخر من تدبر فمن تدبر فسوف يجد حلا لمشكلته لنعود النظرة ولتعود الكرة فما زلنا في قيد الحياة وما زال الوقت متسعا ففي الوقت بقيه ومن استعد وصل فلنستعد عباد الله ولنتدارك شبابنا قبل فوات الأذان إذا فات الوقت إذا فات الأوان فلا يلومن أحد إلا نفسه واقع الشباب هؤلاء الشباب الذين حولناهم كلعبة في أيدينا كل منا يتلاعب بها حيث يشاء يديرها كيف يريد اتقوا عباد الله أمانة الله لكم وفيكم وإليكم وتذكروا أنها حملوا أنه حملكم إياها وسوف يحاسبكم عليها يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى يحذرنا ينهانا يرشدنا يوجهنا ألا نخون الأمانة التي حملناها إياه عباد الله انظروا إلى الشباب حيث أصبحوا لا هم لهم إلا الدنيا لا هم لهم إلا اللهو إلا اللعب إلا الهزر إلا قل ما من شأنه أن ينزل بالإنسان عن مرتبة الإنسان فقط لا في مرتبته التي كرمه الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالى خلق يا خلقك يا بني الإنسان خلقك يا ابن آدم وكرمك فكيف تسمح لعبد مثلك أن يتلاعب بك ثم أنتم أيها الوجهاء أيها الرؤساء أيها الآباء أيها الأمراء أيها الحكماء أيها العلماء أيها الوزراء أيها أيها أيها أهم إلى آخره اتقوا الله في هذه الأمانة اتقوا الله في هذه الأمانة واعلموا أن لها عواقب وخيمة عاجلة وآجلة أما في الدنيا فقد بدأتم تشاهدونها وتوقعوا أسوأ من ذلك الذي سيقع في المستقبل وأسوأ من ذلك ما يقع يوم غد يوم العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يعملون جادين في إنقاذ حالة الشباب وأن ينهض بشبابنا أن ينهض بشبابنا من الحالة التي وجدوا أنفسهم فيها إلى حالة أحسن إنه سميع قريب مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yan wa masu albarka wannan hubba ta wannan mambari mai albarka ta wannan masallacin juma'a mai albarka na markazin nur da ke nan farawar hotoro ƙaramar hukumar nasarawa jihar kano najeriya a wannan juma'a ta sha biyu ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta daidai da sha uku ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2022 ta yi wa magana ne takenta ila aina shababi shababina ba'da yau ina matasanmu za su samu kansu bayan yau ina suka dosa ina suke yanzu kuma ya za su samu kansu a gobe ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da na faɗa kuma fi haɗin da aka yi sidafi aka nufata da wannan magana Allah subhanahu wataala ya sa su fahimta kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon haɗuwa gaba ɗaya mu gyara Allah kai mana jagora wa masu albarka mukaddima ta yi ta cewa da na sabai a kowane lokaci wadda na kan bugi kirjin ce na gaje ta daga farin jakada manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na roƙon Allah da ni da ku ya bamu mu ladan ƙoƙarin yin koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ya ba mu ikon yin koyi da shi a cikin kowaɗanne al'amura na ‘yan wa masu albarka. Kutuna, Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora muku amana, kuma ya ƙalubalance ku da ku soke wannan amana. Zaɓi ya ba ku ku karɓa ko ku bari. ba ku ifara baiwa zakun ba akwai waɗanda ya baiwa gabaninku suka ce ya ubangiji mun sallama ba mu iyawa amma ku da ya ba ku kuka karba bisa radin kanku kuka yadda Allah ba mu amanar zamuri kuma ya ba ku saboda ya aminta da ku sha'ani ne na duk wanda ya baka amana amincewa yi da kai shi sai ya baka amana to Allah ya aminta da ku da kuka ce ya baku amanar sai iya da ibaku da aka yi kalubalance ku kar ku haice shi Allah ya faɗa sura ta 33 surat al-ahzab yace lallai mun bijirar da amana ga samai da ƙasa har da duwatsu sai suka ki su karba amanan nan su ɗauka suka nuna tsoro ga bidan ɗaukarta suka ƙanƙan da kai ga Allah amma ana tallata ta ga ɗan adam sai ya karɓa amma Allah ce lallai shi ɗan adam ya kasance mai zaluntar kansa ne kuma wawa ne ina da wauta da yawa wauta ita ta samu ma muka karɓi wannan amanar kuma zaluntar kai irin tamu ita ta sa muka karɓi wannan amanar ga ta mun zo muna cin amanar Allah subhanahu wataala yawa masu albarka daga cikin amanar da Allah subhanahu Ta'ala ya dora mana akwai kula da waɗannan matasan da suke tsakaninmu mutumin da ake cari da shi matashi wanda ya kai shekarun balaga kuma bai kai shekarun tsufa ba wannan shi ake shi matashi kamar daga shekara goma sha biyu a wani yanki na duniya sha biyar a wani yanki na duniya har zuwa shekara arba'in hamsin mutum duk ina samun kansa a matsayin matashi ‘yan uwa masu albarka waɗannan shekarun daga shekara goma sha biyu zuwa shekara hamsin su ne mafiya yawan mutane a duniya kuma su ne da in sun samu nagarta sun zama na kirki to al'umma gaba ɗaya za ta ji daɗi in suka lalace suka samu matsala al'umma gaba ɗaya za ta samu matsala yanwa masu albarka ga wanda duk ya tsaya iya tunani ya kalli halin da matasa ke ciki a halin yanzu zai samu cewa ba su yi mana albishir da gobe mai kyau zai samu cewa albishirin da suke mana sai dai irin albishirin da Allah yi wa 'yan wuta da yake a albishir ga munafukai cewa suna da azaba mai raɗaɗi yanwa masu albarka dukkaninmu shehu mu kalli irin yadda matasanmu mafi yawancin su kan samu kansu a yau sun zama yin wasa ban abin da yake gabansu sai sharholiya sai harkar duniya ba abin da yake gabaninsu sai wargi sai shashanci sai abin dariya me za su yi bai mutane dariya mun mayar da su a hannayenmu kowa daga cikinmu ban ware kowanne mutum ɗaya ba wani jinsi na mutane duk mun mayar da su kamar abin wasa a hannunmu muna yin wasa da su inda muka gada ba 'yan siyasa su yaga shugabanni su yaga malamai su yaga masu kuɗi su yaga kai har masu zaman banza 'yan iska ma sai su yada ‘yan uwa masu albarka wanda yi tunani ya bi halin da yake ciki to ya kamata ya ɗauki mataki wanda yi tunani ya ɗauki mataki bai makara ba wanda ya makara shi ne mutumin da bai yi tunani ba ko kuma ya yi tunanin amma bai ɗauki mataki ba ta wannan kam ya riga ya makara kuma ana yi masa albishir da cewa zai sha wa'ala a cikin rayuwarsa ta kusa da ta nesa yanwa masu albarka halin da al'umma suke ciki yanzu a ƙasar nan halin da ake ciki a wannan ƙasar tamu ta najeriya a yau tunani ne da aka yi shekara goma sha baya aka ƙi ɗaukar mataki gashi yanzu an fara ɗanɗana masifar abin gabani shekara ashirin abu ne da an sani rashin ɗaukar mataki akan abu tun yana ɗanye yana ƙarami in yi girma sai an sami injuri sannan a kawar da shi Wani abu ne sananne ga duk mai hankali cewa waɗannan matasan ko an yadda ko ba a yadda ba su ne al'umma to ya kabar su suka lalace ba su kaɗai abin zai dama ba duk wata al'umma sai abin ya dade yawon masu albarka mu ji tsoron Allah a cikin wannan amanar da Allah isa sa a hannunmu hali ne ka kayi tunani zai sa ka kece da kuka hali ne da yake gaya maka gobanka ba za ta yi kyau ba ba wai gobanka kawai ta gobe asabar ba har gobanka ma ta gobe kiyama ba za ta yi kyau saboda saboda waɗannan mutanen da aka yi watsi da su waɗannan mutanen da aka yi banza da su aka yi biris da su waɗannan al'ummar da al'umma ba ta ganin ta a wata aba sai ta mayar da ita a bar biyan bukata ta kashin kai to bukatar saka ta kashin kan ba sai sun zo sun hana ka biyan ba kai saka biya ta ba saboda saboda balan-balan in aka hura ta ta gaba cika fashewa ta nan duk suka gane ka ka shiga uku ka lalace kai da iyalinka da aka yi wa masu albarka wannan al'umma ta mata a tashi a lura da ita a yi mata abin da ya kamata a yi mata so kuma su san kansu matasa mu san kanmu mu ne al'umma in eh, mun sami nagarta al'umma za ta sami nagarta in mun lalace al'umma ta samu matsala yan uwa mu duba mu gani kawai ku kalla don kada 'yan siyasa su ce ba musu adalci ba kar masu kudi su ce ba musu adalci ba kar wata al'umma ta ce ba mata adalci ba barin fara da mu na cikin gida malamai masu karin karantarwa ya muke handilin al'umma abin da ya faru a banan nan kawai na maganganun batinci daga waɗansu matasa ga waɗansu manyan malamai a ƙasar nan ya nuna irin yadda muke riƙe matasa bu mu riƙe su da amana da ya kamata mu rike su ba wajibi ne <coughs> matashi ka sani duk wanda kake tare da shi kake masa hidima ko kake kaunarsa kana kaunarsa ne don Allah kana kaunarsa ne saboda abin da yake nuna maka nufin hanyar Allah kuma sai ka ajiye shi a matsayinsa da Allah ya ajiye shi babu wani mutum bayan manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin da yake masumi shi kadai ne malami na zai iya kuskure malamin ka zai iya yi lokacin da yayi ba hanya ce muka samu dama sai mu koma muna cin mutuncin sauran malamai ba ilimi matsala ta ilimi ana warware ta ne da ilimi ba da zagi ko cin mutunci ko hayaniya to ku duba ku ga abin da ya faru a wannan zamani a waɗannan kwanakin na azumi ana azumi amma waɗansu sun saki harshensu suna faɗar miyagun maganganu ga malamansu kawai saboda ba su ne suka fuske ba su suka yadda da su ba uwa wannan ike nuna mana hatsarin da ake ciki idan matashi da yake fagen addini matashi da yake fagen ilimi zai iya buɗe baki izagi wani malami da yake wannan fagen kuma abokin malaminsa wannan ina nuna maka cewa ba manhajin ake bi ba a'a mutanen ake bi to shi kuma addini ba mutane yace abu ba manhaji yace abu yanwa masu albarka <coughs> mu ji tsoron Allah waɗannan matasa da muke gan suna tofe a gidajen kwallo gidajen kallo wajen snooker wajen round wajen nido wajen karta wajen caca iri-iri sun bar karatu ne kokari mu da da hankalin? su zo su yi abin da ya kamata su yi saboda amfanin kansu mu ma saboda amfanin mu bai ishe ku abin kunya ba a kasan nan a kama matashi wanda yake musulmi kuma zaɓaɓɓe a cikin al'umma amma yana haɗa kai da 'yan ta'adda idan matasa irin waɗannan suna shugabantar mutane a mataki na ƙasa kuma suna irin waccan mugunyar ɗabi'a lokacin da suka samu mataki na sama mai kuke tunani da kuna jin ana muku albishir da gobe mai kyau kuna jin ko kun tsira ɗan eh, ko kun tsiran ƴaƴanku iyalanku sun samu kansu a cikin matsala kuna jin kun tsira ƴanwa mu tashi murci wannan al'umma gabanin lokaci ya kure ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da sifofinsa na ɗaukaka Allah ya sanya ni da ku cikin masu kiyaye wannan amana ya sanya ni da ku cikin waɗanda za mu yi aiki tukuru wajen ganin mun wayar da kawunan matasa kuma da mu da su mun tashi mun gyara gaba daya kuma mun samu tsira a wurin Allah subhanahu wata'ala domin goban mu tai kyau ta kusa da ta nesa kamar yadda nauke roƙonsa subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki a cikin wannan rayuwa halin da ƙasa take ciki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana yayewa Allah ya kawo mana tallafi Allah ya kawo mana agaji Allah ya kawo mana taimako <coughs> Allah ya kawo mana yayewa yan uwa ba wani abu bane waɗannan matasan da aka yi watsi da su aka yi banza da su sun suka fara ɗanɗana mana masifar ƙyale su da aka yi mutum da an gane a maza a taru a haɗu kwai da kwarkwata ku tsammu da kwarkwatan mu yi kokari mu ga cewa mun tsamo su daga cikin wannan yanayi waɗanda ba su shiga ba kuma mu tsare su to da izinin Allah sai al'amura su kyautatu sai al'amura su gyaru muna roƙon Allah ya gyara mana ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in bada fi ilam wasan nabi malaikata arshi wa qudsi faqala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يا Thank you.